أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci yammacin talata yammacin 28 ga watan biyu hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna ƙara miƙawa allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu da ya kaddara mana haduwa don ci gaba da daukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin yi masa rahama tare da malamin da yi wa littafin sharha innul fauzan allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah muke roƙo ya yarda da aikinmu ya sa duka ayyukanmu yardaddu ne ci gaba da karatunmu zai tashi ne a kan shafi na 166 ko inda malam yake cewa wasabru ala hukumillah wasabru ala hukumillahi wal imanu bi aqdarillah والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها كلها ومرها والإيمان بما قال الله عز وجل قد علم الله قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا سوى السماوات إلا ما علم الله عز وجل waɗannan su ne ainihin jumloli da shi imam albar bahari ya ajiye a matsayin aƙida ta duk mutumin da yake iddi'ayin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana da haƙuri akan abin da Allah ya hukunta wasabru yin haƙuri ala hukumillah akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta masa wal imanu bi aqdarillahi kulliha ya zama kuma mai imani da abinda duk Allah ya kaddaro masa kaddara ta Allah gaba daya ya zamanto yana mai imani da ita hulwiha wa murriha wanda take da khairiha wa sharriha hulwiha wa murriha alkhairi ne ya gani a ido ko ya ji a jiki ko sharri ne ya gani a ido ko ya ji a jiki ko ya ga alamu domin akwai abin da za ka gani da ido kamar sharri ne baka sani ba alkhairi ne akwai abin da za ka ji a jikinka kai wannan sharri ne to a wajen Allah kuma gare ka din alkhairi ne to duk abin da Allah ya kaddaro ya hukunto a kanka abinda da kake sa alkhairi ko sharri mai dadi ko mai ɗaci wajibi ne ka yi imani da shi kuma ka miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala shi wal imanu bima qala Allahu azza jal sannan ka yarda da duk abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada Alimallahu Allahu mal ibadu amilun ka yarda lalle Allah ya san abunda bayinsa suke aikatawa yarda da wannan zai sa aikin mutum yayi kyau idan ka yarda da cewa Allah ya san aikin da duk kake yi to za ka yi kokari ka yi mai kyau wa ila ma hum sa'irun kuma Allah ya san makomar kowa ya san aikin mu ya san makomar mu yanzu da yawa mutum shi ke ji a jikinsa shi shi ne shi shi ke da kansa a ganinsa ko ina in an taba jikinka sai ka ce nawa ne ko to amma ƙarshe ka san makomarka ba Ba ka san ƙarshenka ba ko a makance za ka karkare ko a gurgunce ka karkare ko a haukace za ka karkare ko a kulle za ka ƙare rayuwa ko a'a a talauce ko a arziki ba ka sani ba amma Allah ya san makomarka ya san ƙarshenka to amma mu ba mu sani ba da yawa wani za a gan shi da farko ya taso mai hankali wasu shekaru inda za ka dawo garin hikatar da shi a kan mahaukaci wani kuma za ka same shi mai arziki wata rana sai ka same shi matalauci arzikin babu kuma ba wai daina neman kudin yayi ba kudin suka ki zuwa yana ta nema amma suna ta ja baya kazan Allah ya tashi kwace abunsa haka yake yi duk inda ka bullo wa neman sai kaga kawi, karo da asara duk inda ka kauce kuma sai kaga ka sake taro wata asara duk inda ka lunkwasa sai kaga kai sake karo da wata asarar da haka sai kaga mutum kullum ana ja baya wata ran sai kaji ana ta da wannan kaza ne to haka rayuwa wani sai ka same shi kai ido wata ran sai ka ganshi ana jansa makaho wata rana wani yana nan mai kafa ko sai ka samu ya zama gurgu ba yanda Allah baya mai da bawansa amma shi bawan kafin hakan ta faru bai sani ba balle kuma lahira makoma za ka ga mutum yana ta aikin alkhairi yana ga shi mutumin kirki ne ai a lahira shi ba zai zama cikin yan wuta ba karshe sai ya karkare da mugun abu makomarsa sai ta zama wuta wani kuma za ka same shi ba ma guje yana ta arnanci kafin ƙarshen rayuwarsa sai ya koma mai mutumin kirki sai ya mutu sai ya zama ɗan aljanna duka ana yi don wannan Allah ne kadai ya sani to amma shi Allah ya san mahum ya amalun ya san kuma aina ya sirun ya san me suke aikatawa ina za su koma Allah ya sani shi ne a nan kada alimallahu mal ibadu amilun Allah ya san me bayansa suke aikatawa wa ila mahum sa'irun ya san kuma zuwa ina ne makomarsu take la juna min ilmin la, ba za su fita daga ilimin Allah ba babu lokaci da zai yawan mutane ya sa har a yi wani abun da Allah bai sani ba in ba Allah ba ba mai wannan irin ikon duk yawanku ku yi abun da kowa ya Allah ya sani ku shiga ko'ina ku yi kuma Allah ya sani wannan yana da kyau mutum ya zama ya yi imani da haka ah, wala ya kunu fil ardina wasamawati illa ma alimallahu Allahu azza wa jalla babu wani abu da zai faru a ƙasa ko a sama cikin sammai ko ƙasai face Allah yana sane da shi duk abin da ya faru a sammai ko a ƙasai Allah ya san da shi wannan shine da Imam albarbahari ya ajiye a matsayin aƙidar da kowane ahli suna ya kamata ya kudurta to ga Ibn al-Fawzan abinda yake cewa yace haza sabab dhikruhu hufi awwali darajatil imani bil qada'i wal qadari yace ko da yake wannan kalmar can ta baya da muka karanta wanda ya kamata ce ta gaba wanda aka ce warida bi illa. bayani ya gabata har ma an faɗi maratib na imani martabobi yace bayani ya gabata akan wani. wal ihtijaju bil qada malam yace amma kafa hujja da abinda Allah ya hukunta wal qadari ko kafa hujja da kaddara idza kana alal masa'ibi allati laysa lil insani fiha ikhtiyarun mahmud idan wannan musiba ce aka dora wa mutum wanda ba shi ke da zaɓin kansa a kanta ba mutum ba zai kafa hujja da ita ba idan ba aikin alkhairi ba ne ba zai kafa hujja da ita ba a kan sharri ko sabo ya ce to ai Allah ne ya kaddara min haka Allah ya hukunta min Allah ne ya dora min a mugun abu ba a faɗin haka li'annahu yadullu ala rida wa taslimi abinda ake bukata ka yarda duk abinda Allah ya dora maka na jarrabawar musiba na ciwo ne ko talauci ko matsala ka yarda daga Allah ne to anan sai ka sallama wa Allah amma kar a same ka kana sabon Allah ayi magana ce to ai haka Allah ya hukunto mu a wannan Allah ya ce ya raba ya ce ka zabi inda kake so kai ka zaba wa kanka wannan sharrin Allah bai ce ka aikata sharri ba kuma ya yi haka ne domin ya gwada mutane kum ayyukum asanu amala don in gwada ku in gane wane ne zai aikata kyakkyawa to amma idan musiba ce ta rashin lafiya ko talauci ko rashi ko wani abu kana iya danganta wa Allah shi wannan hukunci ne daga Allah kaddara ce daga Allah hakan din zai taimaka wa mutum alar riba a bisa yarda da abin da Allah ya yi taslim da kuma sallama wa Allah al'amuransa ƙala ta'ala shi ya ma Allah yake cewa game da masu haƙuri idan musiba ta same su rashi aka cewa ne ya rasu fa sai ce to ai mudin gaba ɗaya dama na Allah ne na Allah ne mu kuma dama nan ne makomar wajen Allah ba abun mamaki ba ne yanzu ka motar nan fa ta yi kwandam ya ce a ah, to dukanmu ma ba na Allah ba ne dukanmu ga Allah za mu koma balle abin da muka samu wannan shi ne ake so mai imani shi ya sa aka ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir wanda suke da jure kaddara, suke da jure hukuncin Allah in Allah ya ɗora musu sai su daure allazina idza asabatuhum musibatun waɗanda idan musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi mu dama na Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma mu wajensa za mu koma to menene kuma kaga mutum ya gane haka shi kansa ma na Allah ne kuma Allah yana iya karɓarsa yanzu shi ma ya koma ga Allah kaga don ya rasa wani abunsa ba zai damu ba damuwar sai ya dauka mai da ta ga Allah subhanahu ta'ala to Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma waɗannan su ne Allah subhanahu ta'ala ya musu tanadin alkhairi da rahama sannan kuma su ne almutaduna shiryayyu banda wanda in abu ya same shi ya fara tuna menene ya same shi ne wannan abu yanzu haka akwai wanda rashin lafiya kawai idan ƴaƴansa suka cika yi sai ya fara zargin makwabta wai ba ma yi kwa unguwan nan eh sai a fara tuna ba ma yi kuwa a unguwan nan in akwai ma wanda ya cika zuwa yana musu ziyara don zumunci don kauna sai a fara zarginsa duk sanda ya zo ya tafi fa yaran nan sai wani ya kwanta ina tuhumarwa ne ko kila mai ya ci kaga wannan duka rashin imani ne rashin mai da Allah Allah shi yake kawo irin wannan wai ka rika zargin wai wani ne mai shi yake cinye maka yara shi yake hana ka sukuni ya hana ka sake ya aje maka abu a ciki wannan duka rashin imani ne yake kawo haka akwai matsafa masu tsafi amma babu mai cin mutum a shari'a ba taba gaya mana ana cin mutum ba babu ayar da ta taba cewa akwai mutum mai cin mutane kuma ba tare da ya zo ya kama ya ci ba ya cinye ka amma bai taba ka ba wai eh to ko kura sai ta kama kafin ta ci kura ba ta ci daga nesa to amma akwai wata halitta da Allah yake yi wa mutane wani a ido wani a baki wannan shine ake kira kambun baka ko al'ainu larabawa kuma suke ce da shi larabawa sukan ce masa ainu hausawa kuma sukan ce da shi kambun baka to wannan akwai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akwai wayanda ake musu yin wannan halitta amma ba wai mayu bane wani idan ya kalli mutum ne wannan abin da yake a idonsa kawai sai rinka jin bai gane ba to shine ake kira ayin wani kuma idan ya furta bakinsa kawai ya faɗi abu a kanka sai Allah ya jarrabe ka da abu akwai wayanda Allah ya muke musu irin wannan halitta wannan duka an fada akwai amma ba wani waye wanda zai kama ya cinye maka yayan hanji kana yawo babu shi an gane wannan don haka wannan hanya ce da bokaye suka samu hanya ce da shaidanu suka samu suna haddasa gaba tsakanin yan uwa haka kawai ne ka ga a jefa maka kiyayya da makwabcinka kiyayya da dan uwanka kiyayya da abokanka gaba ɗaya ku kama zargin junanku wanda kuma babu abun ba haka bane yawanci an fi yin maita a kawai to me yasa eh jahilci jahilci me yasa su tura za a ga dai a ce matsafa dai ka ji sun ce ma matsafa tsafi kuma akwai shi shari'a ta ce lalle ana tsafi wannan kuma babu inda aka ce maka ba a tsafi sai dai a ce maka haramun ne tsafin zafin haramun ne to amma mu yawanci mu ne muke da mayu har yawo suke suna cawai su ne sarakunan mayu eh wai maitar ma har ana iya in kana so a sai dama sai kaga suna wani kwakule kwakule sai su yo amanta yake ganta ganta wai wasu duwatsu faraye wal wal wal wal wal wai kana so za a sai da ma kai ma ka zama mai duk kuma hanyoyi ne na damfara kawai Allah ya sauye duk rashin imani ne da kaddara shi yasa Imam al-Barbahari ya ji wannan babi yace alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa amma al wa amma kafa hujja bil qada'i da hukunci wal qadari da qaddara ala al-a'mali sayyi'a akan mugun aiki haka kawai kana mugun aiki sai ka ce ah, to ni ka gani ai qaddara ce mu ma ai qaddara ce ta bi kanmu kaga muke wannan abu eh wai wai ai qaddara ce haka Allah ya hukunta to wannan ba a faɗin haka sam kana sabawa Allah taba kaka ce kaddara ce haka Allah ya hukunta allati hiya iqtiyarihim wa fi'lihim alhali kuma su suka zaba wa kansu su suke aikata wannan abun in ka taba su ce ai kaddara ce wa innahum la hujjata lahum bil qadari wannan ba za a ce lalle suna da dalili don sun kafa hujja da kaddara ba la hujjata lahum ba su da wani dalili bil qadari alaiha in sun jingina ta da kaddara bal yu'aqabuna ala a'malihim hum wa tafridihim za a yi musu hukuba akan wannan ayyukan nasu da kuma sakaci da suka yi akan yi wa Allah da'a don haka wannan ba zai zama dalili ba ranar gobe kiyama a taba kaka ce kaddara ce ko yanzu idan aka kama kaka yi sata in aka je kacewa 'yan sanda kaddara ne za su barka ko in ka ce musu tsautsayi ne za su barka to haka ma in kace kaddara ce ce to shikenan ta bi ta kanka amma dai za ka sha azaba tunda sabon Allah ne ba za a barka ba Allah zai kama ka zai maka hukuma sai dai in ka tuba kafin ka mutu shi yasa Allah ya aje babin tuba wa babu taubati maftuhun kofar tuba kuma buɗe take ya kamata da idan har ka gane aka sunatar da kai wannan abun da kake yi laifi ne ka bashi to ya za mu shi ne sana'ar in ba shi dimu ba mu san wata ba ka ji fa wai shi ne sana'ar ya muka iya mutum fa yana ta kwama tala wai in ka taba ya ce to ai shi ne sana'ar mu ba mu san wata sana'ar ba sai ita Allah dai ya gyara eh Allah dai ya gyara wai wani wiwi yake sai da wance ya ya bari ba ke ya ce to ni shi bai san wata sana'a ba ba shi ba eh? wai shi ne sana'ansa shi ta Allah ya sauki duk abin da ka sani baya da kyau ka bashi kwaya muguwa wiwi wasu abubuwa da suke bugarwa duk musulmi ya kamata a ce ya daina sai da su kana tsammani in ka bari kaman za ka talauce ba abin da zai talauta ka idan har Allah ya sa za ka talauce kana yi din sai ka talauce kuma ka je lahira ka zama matalauci babba amma idan har Allah ya sa ka bari abu don Allah to Allah yana iya taimakonka ka samu rufin asiri kuma a lahira ka zama mai arziki don duk abun da aka ce haramun ne ka bashi mugun kasuwanci mummuna ka ce haka ake yi duka kai kaɗai ba kai saka gyara ba a'a za ka gyara yawanci a kasuwa muna yin haka ce ai yanayin kasuwar tamu ce haka in ba hakan kai ba ba abin da za ka samu to aiko ka samu amma haramtacce haramtacciyar hanya ce ba fa abin da ba za ka iya gyarawa ba ko me yayi za ka iya gyarawa yanzu ba muna dillanci ba sai na je na yi dangwali na a kasuwa sai na ce ni wanda ya kawo mun shi zai biya ni ba wanda ya saya ba to amma fa in na saida maka ni kai za ka bani ladan saidawa ba wanda ya saya ba wanda ya saya ban mara aiki ba kai za ka ban ladan saidawa ta wani zai bani talla ko kai kuma mai sai in ka zo muka gama kawai sai in ce maka to kawo kudi in ka bani kudi ka tafi abunka to amma mutum ya zo ya sai abu kuma ka tsare shi ya biya la'ada ladan mai to mai yama mai kamar shi fa shigowa kasuwa ya zai sai kaya kuma ka ce sai ya biya shigowar kasuwar zai biya ko kuma ya zai biya yanzu wannan kudin a mai ka karbe su amma ni na kawo kaya na na cewa ne sai damun ga bukuna na sai na tafi harkata na barka da su kana ta gadi me sai ya zo ina cewa albarka ƙara har aka sai da in na ce ka biya ni ba haƙƙina don na maka aiki to kai ya kamata in ce kai za ka biya ni don kai nawa aiki me sai kuma shi waye ya saya mai namar zan ce biya to yanzu idan ni na shiga ina yin hakan din kana ramani ba zan samu ba ne eh sai ka ce wai ba zai yiwu ba ba zai gyaru ba to ni in nayi haka wani ma ya gane ya gyara wani ma to ana ta karatu amma ba a canja aikin kullun karatun ake amma ba wanda zai yi kokari a gyara kuma idan da ana samun mutum kamar goma sun gyara a wannan garin wasu ma goma sun gyara can wata ran har za a dawo a duka ya zama daidai to ba a gyara sai a ce to yanayin abun ne haka ai abun yake in ba hakan kai ba ba abun da za ka samu kaga an sallama wa kuskure kawai ana ta tafiya a kai Allah ya sauke to bai kamata mutum ya dogara da sabawa Allah ba ya ce ai haka Allah ya hukunta me muka iya Allah ya sauke don haka tuba ya kamata ka in ka gane kuskure kake kofar tuba a buɗe take ya kamata ka tuba badala an tukhasima Allah jalla wa ala maimakon ka zo kana ta jayayya Allah ya hana ce to amma ai Allah ne ya kaddara mu kaga wannan kana jayayya da shi kenan badalin da ka zo kana husuma da Allah tuba maimakon ka zo kana husuma da Allah wa taqulu limaza qad limaza qaddarta alayya to Allah kuma ka san ba kyau kuma kai ke da ni kai ke iko da ni ya ka dora ni akai limaza qaddarta alayya me yasa ka dora mini wannan abu kuma ka san bai da kyau kaga yanzu ka dawo maimakon zai maka fada ma kai kake masa fada ko to wannan ba kyau wata taruka tauba maimakon ka zo ka tuba din yanzu ka daina ma magana tuba ka bar tuba ka zo kana husuma da ubangijinka wa haza min al-ajazi al-mazmumi yana daga cikin kasawa irin na dan adam kasawa kuma wacce ta tafi kowace kasawa ma abun zargi almadmum abun zargi badir bi taubati ka gaggauta tuba wal wal istighfar ka gaggauta neman gafara walum nafsaka kuma ka zargi kanka ka zargin kanka kar ka zargi mahaliccinka a gefen irin abubuwan da suka shafi talauci rashin lafiya sabon Allah wasu abubuwa duka karka zargi mahalicinka lumnasaka to wai menai ne anya bana ban samu kuskure ba a cikin rayuwata kuwa Allah yake jarraba ni kila fa akwai inda nake sabawa Allah kila akwai kuskuren da nake bari in koma ga Allah in tuba shi yasa ake cewa eh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ko kaga ashe istighfari kadai in ka koma wa Allah da istighfari da tuba to yana iya maganin wasu matsaloli da suke damunka daga kaga abubuwa suna ta kurkude maka to ka zargi kanka kai ta tuba watakila akwai abun da kake yi Allah yake jarraba ka don ka samu ka dawo shi yasa ka ce ka ce wa mutane istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara don Allah mai yawan gafara ne in ruwa kuka rasa ku yi ta istighfari yursilis samaa alaikum midrara karshe Allah zai saukar muku da ruwan mai yawa idan kuma ‘ya'ya ne ma kuka rasa ko suke yawan mutuwa wa yumdirkun bi dukiya ke talauci ne yake damun ku yawan asara kuke yi wa yumdirkun bi amwali zai ƙara ku da dukiya zai kuma ƙara ku da ‘ya'ya ne amwalin wa nina? ko idan kuma fadamunku ne suke kafewa wa ya ja'allakum hara sai ya samu ku koramu to me yasa ba yin haka malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba fa neman natsuwa a gun Allah sai ku rinka neman natsuwar ku wajen zarge zarge kawai sai ka zargi wannan ka tuna wancan ka koma wajen wannan ka kama sake sake dai ba za ka nemi natsuwar ka gun Allah ba ka koma ga Allah ka tuba kai ta istighfari duk abin da ka rasa ka neme shi gun Allah da nufin cewa Allah kuskure na ne yasa ka jarrabe ni Allah na tuba to sai kaga Allah ya maido maka alkhairinka da da ka rasa wannan shine manufa don haka maimakon ka tsaya kana husuma da ubangiji to kai ta istighfari walum nafsaka kuma ka zargi kanka wa hadha huwa al-matlubu min al-abdi wannan shine abun nema abun kowane bawa an yanzu rafi amalihi kuma kullum mutum ya rika tsokacin ayyukansa aikinka da kai yau da daddare ka tsaya kai shiru Ka tuna shi duk ingantacce ne ko akwai bara gurbi akwai mummunan aiki da kai to sai ka zabura ka tashi da wuri-wuri ka koma ga Allah kai tuba ka mai gurbin su da wata ibada cikin dare ka tuba don Allah ya maka in kuma haƙƙin wani ne ka yi maza-maza ka yi tanadin maida masa haƙƙinsa wane kuma ɗazu fa gaskiya na ci mutuncinsa ka yi maza maza in da daddaren ka buga mar waya kamar yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ya wane lafiya lafiya galau don Allah kai haƙuri da zuwa na son bata maka rai abun nan don Allah kai haƙuri wallahi ni sai daga baya nake tunanin ni na na dauki abun wasa amma daga baya na tunanin kaman ko na bata ma rai kaga zai ce ma a ah, kai kai kai ba komi ce a to shikenan shikenan to mu kwana lafiya kaga wannan ka shafe nan ko hmm. in kuma ba irin wannan bayan kuka haɗu sai ka ba shi haƙuri ka nemi yafiya in kuma haƙƙinsa ka danka masa ka riƙe masa da ka ce ba za ka taɓa ba shi ba duk inda zai je ya je ka dawo da daddare ka tuna a shefa abun fa matsala ne kai gaggauta maida masa haƙƙinsa gobe ka nemi sulhu kai ta istighfari ka tuba wannan shine wal tanzur nafsun ma qaddamat li rai kai ta kallon me ta yi don goben ya yi kyau duk abin da za ka yi ka tuna yau wani abu ne wanda gobe kiyama na zai yi kyau yau wani abu ne wanda gobe kiyama na zai yi muni yau wani abu ne wanda ba matsala halal ne domin kaga idan ka tuna ka tuna ka tuna idan kaga alkhairi kai sai ka tashi kuma kai ibada ka gode wa Allah ka ƙara neman sabati Allah ya ƙara tabbatar da kai akan haka in kuma ka ga akwai kurakurai da ka tabka sai ka tuba kai ta neman gafara yi ibada cikin daren don neman ka yi kwabarin ɗin wancan laifi da ka aikata tsakaninka da ubangiji wannan shine abin da ake nema mutum ya rinka tsokaci an yanzura fi a amalihi ya rinka duba ayyukansa waltanzur nafsun rai ta rinka tsokaci ma da li gadin me ta gabatar don gobe ba gobe din nan ta ainihin laraba ba gobe alkiyama ake nufi unzur fi a'malika ka rika duba ayyukanka wa bi imkanika tagayyuruha da kuma neman hanyar <coughs> da zaka bi ka canja wannan aikin in mummuna ne ka dawo da shi ya zama mai kyau taghyirul amali canja aiki mummuna zuwa kyakkyawa wa tauba yi ƙoƙari kuma ka tinkari Allah ka tuba min ha ka dawo daga wannan mugun aiki wal istighfar kai ta istighfari ka tuba kamar da al'amari ga Allah amma alqada'u wa qadaru fa huwa min sha'anillah jalla wa Amma amma ga ƙaddara da hukunci wannan wani sha'ani ne na Allah mai girma da ɗaukaka, wa laysa min sha'anika wannan kuma ba sha'aninka ne. ba sha'aninka ne ka arzuta kanka amma sha'aninka ne Allah ya fore maka ka tashi ka nema ya baka lafiya da hankali da basira da ƙwazon da za ka tafi ka nemo kuma ya dora ka akan hanya halal amma lalle ne ka yi wa kanka arziki wannan na Allah ne don Allah ne mai arzitawa za ka ga wani ma ya fi ka ƙwazo ya fi ka jari ya fi ka komi sai ka ga shi bai yi arzikin ba kai kuma sai ka ga Allah ya maka to iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala la yakhrujuna min ilmillah hukunci da kaddara ba sa huta daga sanin Allah duk abin da ka sani dama Allah in ya hukunto maka shi to ba zai manta ba ya faso in ya kaddaro shi ba zai manta ba ya faso kulla shay'in fallahu bihi alimun kowane abu Allah yana sane da shi wa bihi muhidun kuma iliminsa ya kewaye abun babu yanda za a iya sullube ba tare da sanin Allah ba huwa ya alamu kufral kafir karka dauka akwai kafirin da zai yi kafirci Allah bai sani ba ya alamu kafir ya san kafircin kafiri wa fiskal fasiki ya san fasikancin fasiki wa zulmar zalimi ya san zalincin azzalimi la ya khafa alaihi ba abin da yake koyuwa ga ubangiji wa ya alamu ta'atal muti'i ya san biyayyar mai biyayya da'ar mai ɗa'a wa amalin muti'i ya san aikin mai da'a ya san aikin mai sabo ya alamu haza wa haza duk biyun Allah ya san da su ya san wannan ya san wannan walakinahu yu'akkiruhum sai dai Allah ya kyale mutane ne yana jinkirta musu ya yatubuna ko sa tuba shi yasa idan ka saba wa Allah Allah ba zai hallaka ka take ba sai ya kyale ka wai don ka tuba fa sai ya baka lokaci na tunanin aikin da kai din in ka tuna shi ka gane kuskure ne don ka samu ka tuba ka zama mutumin kirki shi yasa Allah yake dage mana yake ba mu lokaci ba wai don ya manta mu ba ba don kuma mun gagare shi ba ba don ba zai iya yi mana komi ba mm. rahama ce irin ta Allah so yake mu zama mutanen kirki shi ya sa muke saba masa sai ya kyale mu wai don mu tuba don ko a tuba Allah ya arwata mu da zukata masu komawa ga Allah masu tuba a ina muke hmm? to shi kenan la'allahum yatubuna wa yarji'un wai mutane ko sa tuba su komawa Allah wa in tabu idan suka tuba shikenan sun zama mutanen kirki na Allah wa illa in ko ba su tuba ba suka ci gaba da lafta wani laftun suka ci gaba da dora wani dorin zunubin mahumul hisabu to su sani fa akwai hisabi a gabansu duk sai Allah ya yi musu hisabi fallahu la yuhmil fallahu Allah la yuhmiluhum abadan Allah ba zai watsar da su bai ce sun yi abu ya tafi a banza muhmalat yayi abu ya zama bariyos duk masu aiki in mai kyau ne mai kyau ne in ma mummunan yana nan a mummuna ba zai zama na banza ba babu abinda mutum zai aikata ya zama aikin banza ya tafi a banza wala yakunu fil ardina was samawati illa ma alima Allahu azza wa jal ba abin da yake faruwa a sama ko ya faru a ƙasa sai abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake sane da shi durugumusin da kaga an yi to Allah ya san za a yi shi a sama ne ko a ƙasa haza kama sabaka kulla shay'in kada alimahu Allah kamar yanda bayani ya gabata kowane abu Allah ya san da shi ma kana fi mazi abun ya kasance da can ya faru wa ma yakunu fil mustaqbal da abinda zai kasance nan gaba da abinda da aka yi da da wanda ake kan yinsa da wanda zai faru nan gaba kulluhu a haɗa bihi ilma duk ilimin Allah ya kewaye shi la alaihi shay'un babu shay'un wani abu yakfa da yake boya alaihi ga ubangiji alimahu wa qaddarahu wa katabu. Allah ya san da shi ya kaddara shi ya rubuta shi wa sha'ahu kuma haka ya so shi wa aradahu haka yayi nufi wa khalaqahu shi ya halicce shi kaga komai sai a barwa Allah kenan subhanahu wa ta'ala an gane wannan to qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ta'lamu anna ma asabaka na o nan zamu to to shi kenan sai a yi tambaya shi ne gazalin din da aka hana ai an hana mutum ya rinka yin abunsa da gangan don ya rika kafa hujja da kaddara ba a son haka nan mutum ya rika kafa hujja da kaddara alhali kuma wannan abun gangancin kansa ne sai kafa hujja da kaddara wannan ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am hulwiha mai zaƙinta wa murriha da mai ɗacinta duk abinda Allah ya kaddaro maka daɗinsa kaji ko ɗacinsa kaji ka yarda daga Allah ne kaga na'am Eh. tahiyatul masjidi an ba mutum zaɓi, idan na dare ne ya bayyana idan na rana ne kuma ya asirta idan kuma ya asirta da daddare fa yi, idan ya bayyana da rana fa yi, sai dai aka ce bayyanawa da rana ya fi kuskure akan wanda ya sirranta da daddare ka gane? to akwai kwanan nan muka sanar da cewa akwai kudi da aka zinta a nan in akwai wanda ya yadda kudinsa sai ya zo ya yi bayani to an samu wanda ya zo ya yi bayani kuma muka fahimci lallai kudinsa ne an kuma bashi kar a yi tsammanin kudi yana nan wajen albamore yauwa mai eh, kudi ya karbi kudinsa <laughs> mu ne a nan kusa dama eh. yaran duka yaron shi ma nan makwabtanmu ne eh, wajen su malam bakar nan gaba eh, wanda ya tsinci kudin kenan mai kudin kuma malam umar ne wannan hmm. نعم في كمان صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين